بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى المتمسكين بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwana da iyayena mata da sauran waɗanda suka halarta malamai da abokai da ‘yan uwa da ƙanne da ‘yan agaji da ‘yan jarida a wannan matsalaci na musu abin nurmai da ke nan birnin jos jihar plateau ina isar da gaisuwa a madadin kaina da abokan tafiya ta gare ku bisa ga wannan kyakkyawar karba koya mana tun daga mu jiya karatun da muka gabatar da kuma yanzu hakuri da jibirin sauraro da kuka yi mata na tare ku a cikin nutsuwa kuna sauraron karatu bisa ga bin umarnin allah maɗaukakin sarki a kan ku rinka sauraro da karanta abin da ke cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar tsokana da abin da Allah ya faɗa wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kunna ma yutila alaikunna ma yutila fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma ku tuna kuma ku ambaci kuma ɗauki wa'azin da ke cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake karantawa a cikin gidajen ku na ji daɗi da na zo na same ku a cikin wannan nutsuwa mun daɗe da zuwa amma muka ki shiga saboda ina so malamina abu rukayya الشيخ محمد الثاني أحمد حفظه الله يلتكى a zo in maka تعليم wannan malami da kuka ji ya ce wani ni ne mai wuri shi ne mai tabarma inda zan gaya muku in za ki gaskata ni na tabbatar kuma za ki cin ƙarya nake yi ba to na rantse da wanda rai na yake hannu da shi malami na ne ba wai na faɗa kun ga kun kalle inda wata ne ba zan rantse to na rantse da wanda rai na yake hannu da malami na malami na saboda ta karku ku ɗauka malaman ku na nan jos malamai ne nan da gari malamai ne waɗanda wanda kuka ɗauka malamai su malaman su ne Sheikh Muhammad Nazif da jiya ya zo muka yi karatu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na taso daga bauchi na zo na yi karatun alkur'ani a wurin sa tun bayan dawowar da daga madina har zuwa lokacin da na yi sabaka ina matsayin almajirin da na alkur'ani sannan ƙarshen 1995 muka shiga diploma a college of legal and islamic studies tare da wannan malam sani ahmad 1996 daga 95 zuwa 96 lokacin muna aji daya har muka yi aji biyu zuwa 97 shi yake koya min hadisi manzon Allah sallallahu da wasallam in na gama faɗa ba gaskiya ba ya ce ba gaskiya bane kaga ai ko da na rantse sun tabbatar cewa da gaske nake sannan bayan mun gama da legal ya zo ya tafi jami'ar musulunci ta madina da lokacin da muke ligar ajin mu amma da ya tafi madina yana gabana da shekara uku yana na je madina tun faru da mantu shi kuma ya je madina tun 1999 bayan mun gama legal sai allah ya sa ya kamu zuwa madina ajinsu ɗaya da shek ibrahim bisina da sauran waɗanda kuka sani a yanzu manyan malamai a nan ma ina zuwa na rike shi ci gaba da karantar da ni hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina malam haka aka yi saboda haka duk wanda ya koya maka ayatul lahi shi hikma a jos aka koya mun ayoyin Allah kuma a jos aka koya mun hadisi haka ni dan jos ne kuma dalibin jos ne saboda haka ta yaya zan yi in je na karatu ko in zo in shigo a tsaye da shi shi yasa nan shiru saboda ku ku san wannan labarin ba amma yau na gaya ba. malaman jos Allah ya saka musu da alkhairi malaman jos Allah ya kara musu albarka ajiyar Allah ne a jos amma ba kowa ne ya san haka galibin manya-manyan malamai musamman waɗanda sunna ta ƙyanƙyashe su za ka samu tushen su jos ne ko dai sun zo sun yi karatu a jos ko kuma malaman da suka karantar da su suna da alaƙa da jos shi sa farkon kafuwar suna da yaɗuwarta a nan jos ne ta fara sannan kuma mu da muka yi karatun Alƙur'ani da musabakat tushen da ita ma duka jos ne saboda haka wannan gari ba abin da za mu ce sai dai mu roki Allah ya kara maka albarka waɗansu ba su san cewa garin nan garin musulmi ba ne shi yasa idan suka je ana magana a kan malamai sai ka ga suna ce jinsuma to amma in dai mutum zai tuna cewa tushen fahimtar addini na sunna a najeriya shine zuwa izala a ina izala ta fara a zuwa ta fara malam jafar Mamu, adam allah ya ji kansa da gafara a nan gari ne an najiranci ya yi karatu har ya aure a nan gari saboda haka mu wanda za mu gushe mu muna matsayin almajirai a nan garin ko da dai mu kai mu ya aure a nan ba amma kuma muna matsayin albajirai ne na wannan gari allah ubangiji albarkace mu da albarka da a cikin wannan gari kamar yadda na ce ni ba wani sabon karatu zan yi ba karatu na jimalan yana ta yi muku a kan fa'idojin da karka ta mace da kuma abin da ya tsaya a kan na wannan aya mai albarka a cikin suratul ahzab inda Allah ya lissafa maza da mata kuma ya daidaita tsakanin su wajen adadi maza suka ɗauki kaso goma mata suka ɗauki kaso goma suka zama ashirin cikin siffofi na nagarta ta addini da Allah ya cika da duk waɗanda suka cika waɗannan ifobi sakamakon su shi ne a azzallahu lahum mafiratan wa ajiyar azima Allah ya tanadar musu da gafara ta musamman kuma Allah ya tanadar musu da lada mai girma me yasa Allah ya tanadar musu da gafara saboda duk yadda ɗan adam ya yi baya iya cika ba rahamar Allah kuma ba a iya samun ta sai Allah ya yafe maka kurakuranka idan aka farka da kurakuranka ba inda za ka yi to Allah ya sani duk yawan ayyukan alkhairi nan da suke cikin innal muslimina wal muslimat an zuwa wa zakirin Allah kaseeran wa zakirat akwai laifuka da kurakurai da za mu rika aikatawa waɗanda za su iya kama na cika to shi Allah farkon abin da zai fara lullube mu da shi don mu ci gajiya ta hamarka shi ne sai ce ya yaɗe mana waɗancan kurakura ya karɓi kuma falaloli da darajoji da alheran da ke cikin abubuwan da ya yi tafa guda goma kurakuran kuma a addan Allah lahum mafura Allah ya aka nadar musu ku lura da wata latifa a nan da Allah ce a hadda Allah lahum maghfira abinda za a tanadar maka ka zo ka samu shi ne wai kafin ka zo ne yana jiran ka kamar Allah yana ce mana innal muslimi waɗanda suka zama musulmi a yanzu kenan suke musulunci wal mu'minin suke muminai a yanzu suna muminan har zuwa ƙarshen wa zakirin Allah kafiran suna ambaton Allah a yanzu to kafin su mutu su je wurin Allah Allah ya tanadar musu da gafarar tana jiran suna cikin musulunci da imani da kunuti da sidqi da salmi da sauran abubuwan da Allah ya sa duka na ayyukan alkhairi da suke a ciki to sai Allah ya ce kuma gafara tana jiransu suna cikin yin laifin amma Allah har ya yace laifin har ya yace gafara tana jiran su su ci gaba da aikin su laifin su ba zai hana su su samu gafara ba shi yasa Allah cikin sarki bai ce ta Allahu lahum kafin kuma wa yu'tihim ajran azima Allah bai kawo shi a sai Allah ya ce suna cikin yin aikin a yanzu amma abin da zai ba su kuma da fi'ili ma zai ce a addallahu na maghfiratan wa na azima Allah ya riga ya tanadar musu bayan a addan ya tanadar da gafara sannan sai aka shi kuma da wa na azima duka an riga an tanadar ne ladan yana jiran su tun kafin su gama aikin wannan shine fa'idar a'adda galibin mutane idan kana aikin gwamnati ba a tanadar da albashinka ba sai ka gama wata ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha sai a je a yi zama sai a raba allocation ɗin kuɗaɗe sai a ciro kuɗin albashin idan wata ya kusa ƙarewa sai a ce a zuwa ba ku ba a tanadar da abin kafin ka yi aikin ba sai ka gama ne haka kuma duk ayyukan da kuke yi sai ka gama ne sai ka ce na gama sai a biya ka ko akan biya ka ne kafin ka fara amma shi ubangiji a addallahu lahu. hum muslimun suna cikin yin aikin amma ladan da yana wurin Allah har ya riga ya ajiye musu shi yasa Allah ita kanta aljannar ma Allah madaukakin sarki ya ce ya riga ya gama yin ta ba sai an je tashin tsiyama ana cikin filin tashin tsiyama sai Allah ya dubi ce to su waye mutane yan aljanna ba zai kirga sai a ce ku je ku yi ta gini ai za a ginawa a rana daya amma Allah bai haka ba Allah ya ta tanadar da aljannar da zai shigar da mutane tun kafin ma ya gama halittar mutanen tun kafin mutane su yi aikin shiga aljannar Allah ya tsani da aljannar ta riga su da ni da ko an shekara ɗari da suka wuce ba ma amma aljanna shekara ɗari da suka wuce tana nan idan akwai sunan mu a cikin aljanna da mu da aljannan mu idan Allah ya sa haddamu, Allah ya sa haddamu a ciki wa ya riga wani ita ta riga mu in ban da ubangiji ba wanda yake wani shine a'adda Allahu lakum maghfiratan Allah ya tare da musu da gafara wa ajiran azima ajiran azima ne aljanna sannan Allah ya ce a addallahu lahum saboda su Allah yi dama Allah bai yi aljanna ta idan aka zo sai a ce to bari a tantance sai a ce suwa za su cancanta a'a duk waɗanda suka cancanta dama domin su Allah ya gaya aljanna shi yasa ba wanda Allah zai rubuta sunansa a cikin yan aljanna daga baya fata a ce a goge an samu matsala nan din dama aljanna domin su aka yi ta duk wanda aka gina aljanna da dama akwai sunansa a can akan tasa ce shi yasa idan Allah ya tashi baka aljanna sai ya baka plus ta wani wanda shi bai cancanta ba amma duk mutanen duniya Allah ya tanadar da aljanna wadda da za ta ishi kowa inda dukan mu za mu tsaya tsayar aljanna shi yasa idan mutum ya mutu yana cikin kabari kafin a je tashin tsiyama idan kafin ne sai an nuna mata gida a cikin aljanna ta ce ta ganin shi ne gidanka inda ka yi aikin da za ka shiga amma kash baka cancanta ba za ka ba za ka tawo ba sai a rufe sai a nuna maka kofar wuta sai a ce nan za ka je ashe kowane kafiri ma yana da gida a yana a aljanna amma ba zai shiga ba za ka dama aljannar Allah bai tare da ita don su ba shi yasa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna tunda Allah ya haramta maka ba don su ya tanadar ba ya tanadar ne da innal muslimina wal mu'minina wal qanitina wal sadiqina wal khashi'ina duk waɗannan su ne Allah ya tagar da aljanna shi yasa ce a addala lahum aljanna ta su ce kuma ka san wani abu mai dadi a ciki Allah ya ce ula'ika humul warithu dan aljanna su ne masu cin gado masu maye gurbi su ne waɗanda za su cina su kuma su cina waɗansu Allah gafarta sai Allah ya baka aljanna sai a ce to ai akwai sauran wuraren kuma yanki waɗancan da baka shigo ɗin nan ba duk ku jike wurin ya zama naku da yarithuna sunan firdaus hum fiha khalidun wannan shine a Allahu lahun kuma wannan lamun ɗin, ko ta zama lamun milk ko kuma ta zama lamun istihka aljanna Allah ya mallakar musu ita ta zama tasu shi kuma Allah da karimcinsa baya baka abu daga baya zai kwaci shi ta Allah ce uiddat lil muttaqin uiddat lil Amadu amanu billahi wa rusulihi Allah riga ta nadar da ita tasu ce a'adda Allah lahu Allah ya tanadar musu kuma domin su shi yasa ba wanda zai shiga aljanna sai wannan da Allah ya faɗa din duk wanda ka gan shi a cikin aljanna musulmi ne duk wanda ka ganshi a cikin aljanna bai imani ne innal muslimina wal mu'mina innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ba mutum ko ɗaya da zai shiga da zai shiga aljanna idan kafiri ne shi yasa wanda yake kafiri ba wai ya shiga cikin aljanna ba ba kuma ya sha ruwa ba a zuba maka ruwa ya diga a kansa ya samu ɗan sanyi kafin zoro zai roƙa iya wannan ma a fido alaina minan ma ku kwara mana ruwa ya ɗan zuba a kanmu aunin ma da zaɗa kuma na ko wani abu na ɗan sanyi ko sa'ida mu ɗan tarara ya sauka a kanmu kano inna Allah harrama huma alal kafiri da ruwan aljanna da daɗin aljanna Allah ya haramta akan kafirai shi yasa ce a adda lahu lahum nasu ne su kadan su ba wanda zai taya su shiga ciki waɗanda Allah zai sa su a aljanna sai masu imani ne kadai akwai waɗanda za su yi imani su shiga aljanna saboda cancantar sun yi aiki wa aljanna a nan duniya akwai waɗanda za su shiga aljanna saboda cancantar a ƙaddararsu a ilimin Allah azali dama sun cancanta amma Allah bai ba su dama su su yi aikin da za su samu ba su waɗannan a hukuncin Allah hukuman sun muminai ne don wani yana iya cewa a maganar ahlul fatra ahlul fatra su ne waɗanda za su zo ranar kiyama masu ce ma ja ana min bashirin wala nadir to shi kuma Allah baya kama mutane da da azaba sai ya kafa musu hujja wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to kuma ranar kiyama duk wanda za a tashi a wuta sai an tambaye shi alam ya atikum nadir ba maka wa'azi bane sai ya tabbatar bala kar ja'ana nadirun fakazzabra sai an samu duka biyu kar ja'ana nadir da kuma fakazzabna amma in yana ma ja'ana min bashirin wala nadir to Allah ba zai azaba mutum ba saboda Allah baya zalunci idan mutum ba a turo musu annabi ba to kuma kowace al'umma Allah ya turo musu manzo amma akwai wanda shi manzon bai iso gare su ba labarin su bai je musu labarin sa bai je musu ba Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya maka rahama yace ko a cikin wannan zamanin da muke ciki akwai irin su mutanen da wa'azi da da'awa bai je gare su ba inda za ka tambaye su ka san Allah shi bai san shi ba shi ya tashi a garin su ana bautar gunki ne ya tashi a garin su ana tsafi ne ka san annabi muhammadu sallallahu alaihi bai taba jin sa ba akwai lokaci kwanakin baya in ba ku manta ba da aka fitar da bidiyon waɗansu mutane a wasu jihohi mu na north east waɗansu mutane da aka yi da aka discovering ɗinsu a kan dutse ba taɓa ganin wani ɗan adam ba a duniya sai kansu kaɗai su sun ɗauka su kaɗai ne a duniya ba taɓa ɗaukowa ba sun ɗauka su kaɗai ne a duniya kawai aka ji a gansu duk suka ragana. a su tun da suke a kan wannan wurin suke ba su taɓa saukowa ba da abincinsu da ruwansu da namansu da komi da komi a nan suke rayuwa ba ta sa tufafi sai ganye ban sani ba kun samu labarin waɗannan to irin waɗannan mutane sun ji labarin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba taɓa ji ba a cikin wannan zamanin akwai a cikin wa'azi da muke zuwa na da'awa na maguzawa ko a cikin jihar bauchi akwai wani wuri da zaka shiga wallahi ka je ka samu mutanen da ba ka addinin komi muka je wani kauye muka samu wata tsohuwa ta ka kusan shekara ɗari muka ce kina da addini ta ce ita addinin ta kawai da ta kanin iyanta suka gaya mata shi ne gona shi ne addini wallahi ta ce gona noma shine addinin su ka yi noma iya ƙarfinka shine iya addinin ka shi yasa za ka samu arziki fiye da wancan amma ita ba san akwai wani addini ba ma a duniya ce wannan addinin na noma ba ki san musulunci ba ta ce ba ta san shi ba ba ka iya hausa ta iya hausa ba ta iya ko da yare ba sai dai a gaya maka a gaya ma wani sai rinka fasara maka ta ce ta kar a akwai a addini wanda tare da ni aka ce ce akwai irin su na ga shi Muhammad Arifi da ya tafi yana yana a America sai ce da ya zo yin presentation a aji na mai ɗinsa sai kawo kowa ya kawo abin da yake so na kalcan garinsu sai kawo hoton ɗakin kaba ya ce yana kunna hoton ɗakin kaba sai tambaye su a cikin aji ka turawa ba a wannan zamanin namu inda ba don a bakin da kake ji ba za ka yadda ba sai ce musu kun kallon sai suna ta kallo suna ce why is this amma da iya kuwa ba kwan shi ba ɗakin kama ba yanzu kai da ka ɗauka duk duniya ba yadda bai ga ɗakin kama ba amma wallahi bai kwan shi sai ji mamaki ya ɗauka kowa zai ce wurin bautan musulmi ka ce ba su taɓa gani ba da yawa daga cikin su ba su taɓa gani ba ya ce ba ku taɓa gani suka ce ko a hoto ba san shi ba sai ce ai wannan a saudi arabia ne ok sun san kasar saudi arabia ma ba su taɓa ganin hoton ɗakin kaba ba shi ne fara musu lecture akan musulunci shi presentation ɗin take to wannan duk yana cikin abin da ya tabbatar ashe da gaske akwai wanda ma ja a koyin bashirin wala nabi shi bai taɓa sanin wani abu akan addinin musulunci ba sai kashi na biyu muhammadu bin alaihi wasallam ya ce wanda addini ya zo mata a karkace ya ji labarin musulunci amma iya abin da ya sani akan musulunci shine ta'addanci kadai jiya jiyan nan wani ya kai hari a jamani da mota ya shiga cikin kasuwa inda ake kasuwar kirtima ya shiga da mota ya kada mutane ya kashe mutum ashirin mutane da yawa kuma a mutum ko sun mutu ko ko mutum ashirin waɗansu kuma duk suna asibiti a wai wani ɗan saudi a ne yanzu waɗanda suke wurin arnan da ba su san komi ba za su yi su yi bincike ya su ce wannan ai musulmi ne iya labari da suka sani a kan musulunci shine musulmi ɗan ne ɗan ta'adda aka ce ana tsammani akwai bom ana to in ana magana a kan bom to a nemi musulmi shi iya labarin da ya sani a kan musulunci shine ne ta'addanci to wannan zai je lahira Allah ya je kama shi ya ce masa baka yi imani ba shi ne ga musulmi ba malam ya gani ba ballantana sahabi ballantana annabi shi bai ga ko ɗaya ba ko malami magajin annaba bai taɓa gani ba gidan talabijin a ƙasashen su ba a nuna musu civilization da za a rinka ɗauko musu abin da yake wajen balle su jiwa ba da alaƙa da addini to irin waɗannan mutanen su ne waɗanda idan aka je ranar kiyama Allah ba zai zalunce su ya ƙona su a wuta haka kawai ba idan Allah ya zo ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah ya san wani aiki za su yi inda da an kawo su duniya kuma aka musu wa'azin suka ji akwai mutumin da inda an yi masa wa'azi na gaske da zai musulunta amma shi ba a masa ba inda ya haɗu da annabi ko ya haɗu da wani malami ko ya haɗu da wani mai wa'azi ko ya samu dama littafi na addini ya karanta da zai gani da zai yi imani amma bai samu ba to idan ya je ranar kiyama sai Allah ya musu jarabawa sai Allah ya ce ku je wuta ku je wuta irin waɗannan mutanen waɗanda inda a duniya Allah idan ya sa su za su bi Allah idan ya hana su za su hannu in Allah ce su je wuta sai su je abin su ce da ka ce shi ke ya zama. ai sun san me wuta sauran kuma sai su su ce ya zamu je wuta mai muka maka irin waɗannan su ne wanda inda a nan duniya an musu wa'azi ba za su karɓa ba su waye suka fi yawa su irin waɗancan 'yan taurin kai to waɗanda suke da suke da zuciya ta biyayya ga Allah sai su je su faɗa sai su zama musu ba wuta ba ba wurin azaba ba waɗannan kuma da suke kija ce to a kama ko a dole a kai ku waɗancan kuma a cire su sai a kai su aljanna to waɗannan me yasa za a shiga su shiga cikin aljanna abin da yasa daga nan shine a cikin a'adda lahu lahu su ma suna cikin lahu saboda Allah ya tanadar musu a iliminsa da mu ba mu sani ba ya san waɗannan da sun rayu sun samu manzanci sun samu sakon manzanci da za su yi imani amma mu ba mu sani ba kuna fahimta abin da yake tabbatar da wannan shi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ba wanda zai samu labari na yahudiyun aw nasaraniyun ko ka yahude ko kirista kamar waɗanda muke tare da su yanzu kenan sun malayu yu'minu billahi ursiltu bihi illa kana min in dai har ya ji labari na kuma ya fahimci addini na bai karɓa ba sai ya shiga wuta sai da mazan Allah sallallahu alaihi mai ya to wanda bai jin ba fa kaga da shi a cikin ba ka ana iya samun Kirista, ana iya samun Bayahude, ana iya samun mai bautar gunki, ana iya samun mai tsari ana iya samun mai addinin Hindu, ana iya samun mai addinin Buda. Wanda shi bai samu bayanin musulunci ba kwata wancan ɗin kaɗai ya samu, inda musulunci ya samu gashi ya yi, amma bai samu ba sai ya samu wancan a karkace. To wannan laifin waye? Ba laifin sa bane. to Allah to baya kama mutum akan laifin da wani da bai to saboda adalcin adalcinsa sai Allah ya sa a yi musu jarabawa a lahira to sai su ga cikin addan lahu lahu su ba su yi aiki a nan duniya ba amma a lahira da aka ce ku shiga ai aiki ne sai suka yi to su ma sun shiga cikin lahu wannan shine kadai istisna'i a cikin innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wanda duk ba su cika waɗannan ba idan mutum ya samu shiga cikin layinsu ko hukumar da irin waɗancan ko kuma a'a wato hakikatan kamar mutumin da zai ci na farko kaɗai, bai ci sauran tsaron ba duka shine mutumin da a ce makocin malam ne shi ba musulmi ba ne ko ba yahude ne ko kirista sai malam ya ce bari je in gaishe shi sai dai same shi a asibiti ana ta fama da shi yana kamar zai mutu sai ya farfaɗo sai ma ya ganshi sai ya ci mishi kai ne ka zo gaishe mu sai ce eh sai malam ce ina ma za ka musulunta ka faɗi kalmar shahada sai ce na yarda sai faɗa mata kalmar shahada sai ya amsa yana mai yarda da ita yana mai gamsuwa da abin da ta kunsa yana gama faɗa sai ya mutu a cikin wannan guda goma yana mataki na nawa ne innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal ya je nan duka yana ina ne yana innal muslimina ne kai shi ko wal mu'minina bai je ba qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu ko mutanen kauye da suka zo suka ce su sun yi imani aka ce a'a na ku ce ku musulmi dai amma imani kan nan ba yadkhul al iman fi qulubikum sai kun yi aiki kafin imani yake tabbata tunda ba ku riga kun yi aiki ba to imani bai tabbata ba musulunci ya tabbata don haka wanda ya kalmar shahada kada ya mutu yana mataki na nawa ne a cikin matakai nawa goma zai shiga aljanna ko ba shiga ba zai shiga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akan wani bayahudi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi kuma ya karbi musulunci yi kalmar shahada kuma daga baya mutu saboda haka kalmar shahada ita kanta tana iya wakilta dukkan sauran saboda ita ce kofar da ake shigowa ta wurin ta haka in ka shigo ciki ko kafin ka samu kai sauran sai ka mutu shike a'adda Allahu lahum Allah ya tanadar musu Allah ka sa tare da mu a ciki maghfiratan gafara duk wanda ya samu Allah ya masa gafara wallahi ya ta gafarar Allah ita ce mataki na farko na samun aljanna Allah gafarta mana saboda in aka barka da laifinka ba a gafarta maka ba za ka shiga aljanna ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai wanda Allah ga dama yake gafarta abin da bai kai shirka shirka kuma sai ka fita a ciki gaba ɗaya kafin Allah ya yafe maka shi Allah baya ga dama ya yafe maka inda kai shirka haka kai a saboda haka sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah ya ta musu da gafara so da mataki na farko shine gafara mataki na biyu shine rahama shi za ka ji Allah ya ce wallahu gafurun rahim Allah ba zai ce rahimul gafur ba sai dai gafurun rahim daga gafara sai rahama gafara shine a yafe maka laifinka rahama shine a maka ciko kuna fahimta sannan sai na ƙarshe shine shi shine sai Allah ce ya yarda da kai in ka samu gafara to ka kama hanyar zuwa aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai shiga aljanna da aikin aikinsa sai idan Allah ya cika masa da rahama yace har ni ma matakin farko da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gafara li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana innahu kana tawwaba laqad taba Allah ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar afa Allahu anka don haka idan Allah ya yafe maka shine na farko Allah ya maka afuwa ya maka gafara ya karfi tubanka sai mataki na biyu shine sai Allah ya maka rahama ita rahama shine tausayi da jin kai tana ce to ya gafarta ma wani amma aka bar shi a iyayen da yake nan dan sa bayan an gafarta kurakuran to aikin alherin ajin su kuma su kai aljanna ba aljanna tana da tsada to sai Allah ce na maka ciko shine rahama kun fahimta shi ta Allah madaukakin sarki in bai maka gafara ba zai maka rahama shi ta ce wa kana bil mu'minina rahima sai ka zama mumini ya gafarta maka sai ya ji tausayinka sai ka tabo abin da zaka yi aljanna an fahimta ko a'adda Allah lahu mafiratan Allah ya tare da musu da wata gafara kuma Allah ya ce a'adda Allah lahu mafiratan sai Allah ce a'adda Allah lahu mafiratan wata gafara ta musamman saboda kowa da irin gafara da ta dace da shi wanda yake matakin almuslimi bai je almuminin ba gafararsa da yake bukata mai yawa ce ai mutum ya tafka tsaya yau gashi zai mutu kuma Allah ya ce ya gafarta mata. yawan abin da za a yafe masa a kwashe daga laifukansa yana daidai da wanda ya cika guda takwas saura guda biyu kuna fahimta ce ta Allah ce maghfiratan saboda a san wancan a san wancan a san kowa da irin abin da ya dace a'adda Allahu lahum tan. sai Allah ce wa ajran azima da kuma lada mai girma kuma shi ma Allah da ce wal ajr al azim ba wa ajran da wani lada aziba mai girma al ajr al azim kuma shi ne aljanna duk wanda Allah ya bashi aljanna ya samu babban rabo Allah ka samu samu aljanna aljanna tana da tsada ɗan uwana wallahi duk wanda Allah ya bashi aljanna to ka san kawai Allah ya kawo maka da babban rabo ne so da in ba rabo ba in ba rabo ba wallahi ba za ka iya shiga aljanna rabo ne kawai shine ajran azima rabo mai girma shi ta Allah ce kad aflaha almu'minun shi ta ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz in ba rabo ba wallahi ba za ka iya shiga aljanna ba Allah ka tada rabon mu a cikin aljanna bari mu rike muku da wani misali kaɗai da zai sa ku gane aljanna tana da tsada in ba mafiratan da ajiran aziman suka taru ba za ta iya samun aljanna ba wallahi Allah maɗaukakin sarki yake fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wannan na kira ce fa fi siyakin nafs la ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mala'iku shi yasa ce fala ta'lamu na na ko waye ne bai san bai a cikin aljanna ba sai ka je ka gani kawai ba wata rai ta san bai Allah ya tanadar a cikin aljanna yanzu don Allah akwai ni dadi a cikin wannan duniya da ba za mu iya kwatanta kwakwalwar mu ba babu shi ko me daɗin duniya amma in ka kwatanta da daɗin da wani yake ji kaɗai sai ka ce ka suwa ne kamar Allah ba su koli amma duk daɗin da wani yake ji za ka iya kwatanta da lokacin da shi ya iya kwatantawa a na tsariyar rayuwa ciki sai ma za ka iya to me ita amma Allah ya ce ita aljanna ba fala ta'lamu nafs ba wata rai a duniya da ta taɓa sanin abinda Allah ya tanadar a cikin aljanna shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan aya sai ce ma'anar ta shine fiha a cikin aljanna ma la ainu ra'a ido in dai wannan irin idon ne bai taba ganin shi ba babu wani abin cikin aljanna da yake da wani ido ya kai yadda zai taba iya ganin abin da ke da daraja irin kayan cikin aljanna wala udunun sami'at ko abin da ake ji a cikin kunne a ji daɗi ba wani ji da ya taɓa jin wani abu da yake da za ka iya kwatanta shi da aljanna sai ce kai ba shi ba ma ko da imagination wala khatara ala kalbi bashar ka ɗan yi imajinin haka kawai ya ɗan zo maka can ka dawo ba a taɓa samun wata rai da ta taɓa ya ɗansu a cikin zuciyarta wai ta gano ya daɗin aljanna yake ba la ilaha illallah ka zubirai sun ji daɗi za ka fana da ce sai ce ajiran azima shi sa Allah ce ɗan aljanna sun ji daɗi kad aflah almu'minun can sai ce alladina yarithuna alfirdaus wanda za su shiga aljanna wallahi sun ji daɗi kar mu bari aljanna ta zama iya labari ne kadai a wurin mu mu yi ƙoƙari mu zama cikin yan a'adda lahu lahu mafirata wa ajiyar azima Mutane na biyu da zan ba ku a kan aljanna Shi ne da Allah madaukakin sarki ya ce bayan a cikinta akwai abubuwan jin daɗi wanda ba za ka taɓa iya kwatanta ko a hankalinka ba kawai dai in ka je ka gani to babbar abinda da babban abin da dan adam yake nema kuma shine ya samu zuciyar ka ta yadda in ya zo jin daɗin nan kada samu abin da zai ɓata maka rai so da ɗan adam duk daɗi idan akwai ɗan abu kaɗan da zai ɓata maka rai to zai rage maka jin daɗin tunda an ce an tanadar da irin wannan damuwar ka shine security security cewa idan ka zauna a cikin ba za a ɓata maka rai ba to misali da biyu da zan baku akan aljanna shine la yasma'una fiha lahwa illa kalam a cikin aljanna ba ka jin abin da zai bata maka rai ko ka ji mummunar magana ko ka ga abin da zai bakanta maka rai ko ka ji ko a yi maka abin da zai bata maka rai tana ce illa filan salaman salama ba abin da ke cikin aljanna sai magana mai daɗi kawai wannan shi ne abu na biyu da zai iya sa ka gane tsadar aljanna a ce duk abin da aka tanadar duk abu mai daɗi ba a duniya to akwai kuma abin da zai zama muƙabil ɗinsa da zai ɓata maka idan Allah ya baka mulki gurgurun yawan mulki da gurgurun da ranka zai ɓaci gurgurun da za a hana ka bacci gurgurun da damuwa za ta maka yawa gwargwado da aka samu ɗan adawa idan Allah ya baka dukiya gwargwadon yadda za ka sha wahalar kiyaye dukiyar gwargwadon yadda za a rika cutarka akan dukiyar a maka wayo cikin ma'aikatanka cikin yaranka cikin ƴaƴanka cikin matanka inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ka samu abokin adawa a cikin gidanka bayan da ka iya ko ga daga kore shi ba yadda za a yi Allah ya baka abun ni'ima a duniya kuma Allah bai ba ka muƙabilin ta akan jarabawa ba to sai aljanna dai kadai shine farin ciki ne zalla sai misali da zan gaya muku na kusa da ƙarshe akan aljanna shine tsadar kayan cikin aljanna musamman kuma wallahi kar ku bari a kar ku bari a je aljanna babu yadda kuke da son kawa kuke da son jin daɗi kuke da so a hole in nan wallahi in kika yadda kika shiga wuta kin shiga wuta idan namiji ya shiga ya shiga wuta yayi asara amma kun kuka shiga wuta kun biyin asara kun san me yasa kun fi mutum jin daɗi aljanna kuma gidan da gidan jin daɗi ne bakin ku yana so ya ci mai kyau jikin ku yana so ya huta kullum kuna shafe-shafe wallahi in kika shiga wuta kin yi asara yanzu ku dubi yadda jikin ku ba kya son fatar ki kanan da ba kya son wane ne in kin duba ki ga kin dinka kankarewa ki ki ci mai kyau ki sha mai kyau ki shafa mai kyau ki ta tufafi mai kyau kina so ki kyau ki na rai na rai amma yanzu ki gama gina wannan a ɗauka a ja koma a wuta an kin yi asara ana za ka tamanan da ni da nake jikina kanjame kanjame mutumin da yake da irin wannan aje a jefa shi a wuta da wanda jikin ta ya mai wane ne wanda wuta za ta ji daɗin ci karfe kake shi don kawon lahi karfe kake shi don to abin da yake cikin aljanna na kayan alatu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo kwatanta tsadar kayan cikin aljanna inda ba don Allah ne ya sa aka tana da kayan cikin aljanna ba za ka ce an yi almubazzaranci amma Allah ne ya tana da shi ne zai da shi ba bukata annabi sallallahu alaihi wasallam yake lamau bi u'afa ahadin inda mutum zai jingina tsandarta a cikin aljanna khayrun min ad-dunya wa ma fiha yanzu idan kana da sanda in ka shigo cikin gida ana hawa gado da sanda ne ana ajiye kujera a ana ajiye sanda a kan kujera in ka shigo da sanda idan ake ajiyewa ta ce a can gefe gefe ne sanda tana da wani muhimmancin da sai ka tsawa wata wani muhimmanci kyakkyawa da ta ajiye to annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda dan aljanna zai ajiye sandar ta kadai ta fi duniya da abin da ke cikin ta bari muku abin yadda za ku gani inda aka gina masallacin nan da gidan wanda ya gina masallacin nawa ne kudin sa inda za a baki kyauta to nan unguwar duka gidajen unguwar nan nawa ne tsadar tsadar gidajen unguwar nan inda za a yi kudin jos gaba daya a ce an hada kudin lissafin duka nawa ne kudin to Najeriya kuma nawa ne kudin sa Afirka fa to duniya fa ba fa filin kawai ba da bankuna da motoci da gidaje da fetur da yake ƙarƙashin ƙasa da zinari da duk a haɗa su sai a musu kuɗi duka sai a ce an biya to inda za ka ajiye sanda a cikin aljanna ya fi wannan tsada inda za a ce za a yi wa wurin ajiye sanda kuɗi ina so ku gane lissafin ku kusanto shi da kwakwalwarki inda za a ce wurin ajiye sandar ka a ɗauko ɗan wurin kaɗai sai a maka kuɗi a saya to kuɗin ya fi duniya tsada to don Allah in an ce wurin ajiye sandar gidanki haka yake ya kwalitin cikin gidan yake ya gadon kwanciyar yake ya cikin rum yake ya abincin ciki yake shi ta aljanna kawai ka bar shi a kan a addan lahu lahum basiratan wa asirar azima na da mai girma sai Allah ya bar shi a mai girma duk abin da Allah ya ce da da girma to ka san girman ba kaɗan bane saboda Allah shi ne al'azim wa huwa al azim Allah ne mai girma to duk abin da Allah ya ce da da girma to ka san girman babba ne ba kai abin da kake gani mai girma shi a wurin Allah karami ne amma duk abin da Allah yake mai girma to ka san daga ke mai girman ne abu na ƙarshe na mutalin wa ajiran azima shine a ce ga wannan kayan alatu ga ƙagar wurin ga gafara ga ridwan ga kobi amma in ka shiga sai a ce wa an tumfi ha khalidun har abada za ku ci gaba da zama a nan ba ku tsare wannan shine darajar aljanna wadda take nuna girman ladan girman rabo a kan duk wanda ya samu aljanna a ce wannan wurin in ka shiga ka shiga kenan ba za ka sake fita ba har abada kuma dadin ka shine ubangiji yana sama akan al'arshi ko kuna ƙarƙashin al'arshin kuna kusa da shi saboda wannan firdaus Allah zai nemi sunan firdaus al'arshin Allah ne rufin ne rufin aljanna to ku kuna ƙarƙashin kuna kusa da ubangijinku ubangijin da kuka bauta masa kuka zama gare shi musulmi musulma kuka zama gare shi mu'minin mu'mina kuka zama gare shi talibin qanitan to sai Allah ce ku zo kusa ulaika huwal muqarrabun kusa kusa da za ku zo sai ku zauna a karkashin a karkashin al'arshi ubangiji ku kuma yana saman al'arshin sa kuma kullum Allah yana gaisuwa da ku yana ce salam aula bir rabbil rahim Allah ka bamu aljanna Allah ka bamu dama Allah ka mana rahama abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ba ta wani zama da a yi ba ka ɗauka wuce wani zama